Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata in ba a manta ba, mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Malam Isiyaku Adamu Gombe, shugaban kungiyar makafi ta Najeriya wanda ya samu tahowa daga cikin shirin nan da ake na bunƙasa matasa da koyar da su shugabanci da kuma sana'o'i wanda suka taho nan Amurka shirin da ake kira Yali. Inda muka faro hira da shi a matsayinsa na mai bukata ta musamman domin kuwa ba shi da idon da yake iya gani amma kuma yana da digirin farko yana da na biyu sannan kuma yana koyarwa a jami'a a can Najeriya. Ya tsaya da bayanin cewa mutanenmu na kasashen Afirka su ne ke sa mutane suna yin barar domin kuwa suna kashe musu zuciya ta hanyar basu kwabo da ɗari ba tare da basu abin sana'a ba. inda ya ce in ma mai nakasa ya nemi wata sana'ar da zai yi sai a dinga ganin kamar ya wuce gona da iri bai tsaya matsayin da Allah ya ajiye shi ba na bara a siyasance na san kuna ta fafutukar ya za a yi da maganar dokar da za ta tsare muku mutunci da gata taku da makamantan irin wannan political science kai wato harkar kimiyyar siyasa ka karanta har ma da karin tattalin arziki a kai ta ina kake ga gwamnati ke bada gudunmawarta tana bayarwa ko bata bayarwa na farko muna da gwamnatocin matakai uku a Najeriya mm-hmm. akwai gwamnatin tarayya akwai na jiha akwai kuma na karamar hukuma mm. har ga Allah lokacin da muka taso misali lokacin nan ce maka an kai ni makarantar makafi a Bauchi a gwamnatocin ƙananan hukumomi su suke zuwa ha gida su ɗauke mu su kai mu makaranta in an bada hutu kuma su dawo da mu har suna ba mu dan abun da ake kira allowance a gwamnatance kenan eh a gwamnatance a wancan lokaci wanda suke dan bada dan wasu kuɗaɗe wanda muke sayan wasu kayayyaki a hmm. makaranta to kusan dai iyayen mu sai dai abun da ake bukata kawai su ba su amince mu a tura mu makarantan kusan gwamnati na karamar hukuma su suke mana ɗawainiya a lokacin a mataki na jiha kuma su gwamnatin jiha su suke rike da makaranta to amma a yanzu kowa ke sani kasa lalace kusan ƙananan hukumomi ba su da komai ba su da kowa kamar da muka sani an yashe su kusan ba su da yanci a abun da 1999 constitution ya ba su bai ba su wani karfi ba an riga da an maida su kusan na je kana yi ka hmm. to saboda haka duk wannan abubuwan yanzu ya kau muna da hmm. makati da yawa wanda suke makaranta yanzu kusan ko su je su yi bara su biya kuɗin makaranta ko kuma wasu bayan Allah su ɗauki nauyin su ko kuma iyayen su biya musu kuɗin makaranta wannan babu hmm. makarantun da muke da su wa'annan kusan ba a rike su yadda ya kamata kusan suna nan ne dai kawai kusan kamar za a ce wasu guraren matsugunin yan gudun hijira mm. wanda ake ajiye da wa'annan mutane babu wani kulawa na musamman wanda ake yi mm. kuma ita gwamnatin tarayya duk tsare-tsaren da take yi ni dai a sani na ina cikin harkar na kasan nan yau sama da shekara ashirin ban san wani shiri na musamman da gwamnatin tarayya ta domin na kasassu a Najeriya ba. Mm. Tun da aka kirkiri kasar mu har zuwa yanzu. Ko yaushe ana yunkuri za a yi to amma ba a yi. Misali a dubu biyu da uku an kai dokan mu an sa mata hannu ta tsallake a majalisa amma uba sun je iya sa mata hannu. A dubu biyu da goma mm. an sake sa mata majalisa sun sake mm. amincewa. Shi gullu ya iya sa hannu. A dubu biyu da sha hudu an sake shi ma iya sa mata hannu. To yanzu sa na majalisa. Wannan doka ita ne za ta ba da dama wa nakasassu mu samu aiki da ilimi da kiwon lafiya da kuma a yi gine-gine da kowa zai iya shiga ba tare da ya walakanta ko kuma an tauye masa hakkinsa ba so ga duka wannan yau a Najeriya ko ɗaya a ciki ba kaddamar ba bamu da wani doka na musamman wanda yake kare na nakasassu wajen aiki kullum ana za ka je an ce za a yi mutane dubu goma za a yi mutane dubu ashirin amma babu wani kulawa na musamman ce to kashi nawa za ba nakasassu wannan daga gwamnatin tarayya har nan karamar kuma ba a irin wannan akwai abubuwan da al'umma suke wanda baya muku daɗi abubuwa da dama suna nan da yawa ba. bani misalin wasu musamman a harce mm. kaji an ce ko makaho ne ya laluma ko jiya ne ina cin wani gidan rediyo mm. ana kira da wani shugaban PDP yake cewa wai ko makaho ne ya laluma san cewa sun yi aiki wato ko na kasa mutane su sani ba wanda ya je sai ta kasuwa kuma ba wanda yake da tabbacin cewa ya tsira ko kuma ƴan uwansa su tsira daga cikin wannan abu Haka ko ba haka bane haka mutane a wajen maganan su da wajen ayyukan su ya kamata su taimaka su daina irin wa'annan kalmomin domin duk da cewa mun girma mun ga ana yi to amma ba hujja bane kan cewa da ka samu ana faɗa shikenan sai ka ce ci gaba da mm. faɗa ai abubuwa da dama mun tashi mun ga ana yi amma an mm. fahimci ba su da kyau kuma an watsar da su kai ne shugaban kungiyar makafi a Najeriya me kake yi kai akan kanka dangane al'amura sun canza ba irin na iyaye da kakanni kullum ka hau ka maimaita abin da wani ya ba na farko muna kokari tun da muka karbi wannan gwamnati ko mm. kuma shugabancin kungiyar makafi na farko daman babban burinmu shine mu ga cewa mun zamanto muna yi wa ah, makafi aiki a madadinsu tsakaninsu da kungiyoyi da kuma gwamnati da kuma su makafin mu ga cewa me za su yi domin su dogara da kansu a bangare na farko su makafi kullum muna jawo hankalinsu kuma muna nema musu damammaki domin su samu su samu ilimi su tafi makaranta misali a wannan kungiya zan iya tunawa wannan kungiya ita ne ta jagoranci tattaunawan da aka yi da kamfanin MTN yanzu wanda duk wani makaho da yake makaranta kamar jami'a da sauran manya-manyan makarantu in dai yana samun abin da ake kira tutu to akalla yana samun zai dinga samun naira dubu ɗari biyu har ya gama karatunsa wanda wannan yana taimakawa mutanen mu kwarai da gaske wajen eh. gudanar da harkan ilimin su tallafi kenan eh tallafi hmm. na biyu kuma na san lokacin da na zo ko wata uku ban yi ba na jagoranci tattaunawa da muka yi da kamfanin Chevron Nigeria wato kamfanin mai hmm. wanda yanzu haka muna da computer training center wanda muka bude yawwa fahimci cewa bayan makaho ya ilimi abin da ya kamata a bashi shine a koya masa yadda zai sarrafa na'ura mai kwakwalwa to ai kuma baya ganin allon ya za a yi amfani da ita to mu ba ruwanmu da allon namu magana ta akwai muna sa mata wani software wanda ana kiran shi screen reader mm. ko kuma shi yake karanta abin da yake kan allon mm-hmm. eh, eh. idan muka saka wannan duk eh. abin da ka daddana zai gaya maka eh kaman waya yau na kaman waya eh kamar ina kira ka sai ka ce a ah, ka bara barka da warhaka ce a ah, malam Isiyaku ina kira <laughs> Salisu ma haka dukkan wanda na kira daga daga zai cewa ne mm. yauwa domin wayan tana eh, magana haka su haka kwamfutan tana magana to mm. daga mun kafa irin wannan mm. a sakatariyar mu a Lagos wanda kuma muna koyar da makafi tsarin yadda za su karfafa kansu wajen hanyar na'ura mai kwarar domin su samu aiki mai inganci mm. a ko ina suke suke bukata mataki na ku kuma kamar ni abin da yanzu ke ƙoƙarin yi shine muna kokari mu yi wani babban taro a Kaduna in Allah yarda cikin wannan shekara ko kuma farkon shekara mai zuwa abinda muke kira eh, Northern Summit on Street Begging kaman za mu yi tattauna hmm. a maganan barace-barace arewa domin abinda kullum mutane suke gani cewa shine za a sa doka a hana bara mu kuma hmm. abinda muke fada cewa shine ba doka bane zai hana bara hmm. a samo mafita shine babba ba wai doka ba. To. Yawwa me ya kawo baran nan kuma me za a yi wa mabaratan nan domin su daina wannan baran. Eh. Muna ga cewa shine mafita kuma shine masalaha hmm. To muna so mu tattara gwamnatocin arewa ga baki daya da mm. kuma martana da kuma su masu hannu da shuni su zo su zanna su fahimci abin da ya kamata a yi kuma a zuba tsari a ce nan da shekara kaza ga abin da ake so a yi mabarata. Oh, wato a saka wata manufa a gaba. a yau a saka wata manufa a gaba wanda za a bi ta tiryan tiryan har a yi wannan maganin baran zuwa lokaci wanda aka kayyade ba wai lokaci ɗaya kawai a zo a ce za a eh, mutane ba. Eh, to amma bulalata za ta dawo kanku yanzu yanzu nan. Eh, makafi ko guragu ko kuturu wanda bai hannun shi yake da wannan matsalar ko ko mm. wanda yake da eh, wata nakasa da ko ya yi hatsari ne an cire mushi kafa ko mun kamancin haka da duk masu nakasa mutanen gari suna kukan cewa kun cika nacin son ku yi bara ba kwa son ku yi sana'o'i da gaske ne menene gaskiyar wannan yau muna son mu ji a bakin shugaban makafin Najeriya wannan ba gaskiya bane al'umma su suka bada daman ayi bara shi yasa ayi bara me yasa makahon me yasa makahon Bayarbe ko makahon Yamuri baya bara saboda al'umman sa bata bada daman yayi bara ba hmm. amma mu a arewa saboda an daure bara gindi maimakon a dauki naira dubu goma a baka ka je ka yi sana'a an gwammace a ce ga naira hamsin kawo naira arba'in da biyar mm. ko kuma ga naira ɗari kawo naira casa'in ko kuma mm. je ka nemo ɗan uwanka ka raba saboda mm. al'umma ne suka ɗaure gindin yin bara kuma su suka providing din muhallin yin bara ɗin idan har al'umma ta ɗauki mataki na gaske na fi sabilillahi to za a daina bara ai ba mu bane ka daina kasu kowace al'umma suna da nakasassu eh haka ne amma malam na gombe wasu sun ce ba har gidaje ne da mabaratan nan ah, gidaje da mabarata ni dai ina ina aiki da mutanen nan kuma ina tafiya da su ba za ka rasa wanda ya gida ɗaya biyu ko kuma yake rufa mm. kansa asiri yake zanne a ciki ba mm. amma ba wai zaka ce wai yayi kuɗin da mutane suke faɗa ba shaci faɗi kenan yawa shaci faɗi ne kawai mutane yanzu idan ka titse mutum kace ya je ya gwada maka mabaracin da yake da gida ko yake da motoci wallahi ba zai kai ka ba amma za a yi ta faɗa mm. tun tashi na ina ji ko ni mai fara yana zuwa yana wucewa tun ina karami sai ce ai wannan makawon da kake ganin sa kuɗi yake da shi a gidan filon an samu kuɗi bayan ya mutu aka ce an samu kuɗi sama da dubu ɗari uku a wancan lokacin ma a wancan lokacin ba gaskiya bane in ce mutum ya kai ka wallahi ba zai kai ka ba Eh. Sai kuma mako mai zuwa za a ji ci gaban wannan hira ta Isiyaku wanda a yanzu haka yake nan Amurka a shirin yali shirin koyar da matasa shugabanci da sana'o'i domin dogara da kai wanda kuma shine shugaban kungiyar makafi ta Najeriya a madadin shi bakon namu. Sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.